yanzu kan gana ko ita yau bisa to malam bello ya ce yau ɗaya ga wata ba ni da ce ba yau ya ce yau ɗaya ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan sha biyu watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a saurara dama wannan masallaci masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin wannan littafi mai albarka mu sau imamu malikin rahimahullahu ta'ala ila ana bai da karatun muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati mun yi babi babi goma sha biyu yau za mu tashi babi na goma sha uku babu sadaqatil khulafani shi بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي باب صدقة باب صدقة الخلقاء قال يحيى قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال والذي لا يعرف والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك wannan babu babu babu sadaqatul khulafa kan malan ya shiga wurin bayani dalla dalla yana kokarin ya fassara mana kalimar khulafa kalimar khulafa ujjan ce mufradin sa khaliqun alkhalid shine daga hulɗatuna hulɗa a larabci kuma a wannan babi tana da ma'ana takaitatta kuma ma'ana khaswa a wannan babi ita ce malam zai kokari ya fassara muna game da babu sadaqatul khulafa akwai hulɗa a wajen mu'amala ta sai da sai to ba ita ba akwai hulɗa ta hanyar yan ta tahiya a gama guzurin wanda guzurin wani a don hawa guda ba shi ba kula fa'idan dai wanda muka magana wajen sadaka wajen zakka to shine malam zai fassara muna za mu ga malam ya tsaya farko sai da ya fassara kalmar kamun ya shiga cikin me kamun ya shiga cikin hukunci saboda ni saboda samun abu hanifa ya yi musu zakatul khulafa kuma abin ya dan watsu shi yasa malai kokarin ya fassara mana menene khulafa akwai khaliq wanda mun kace sannan akwai shariku shariku daban khaliqu daban shariku abokin gamin gwiwa ko ku haɗin gwiwa da aka cewa a ciniki idan ni kawo dabbobi na ka kawo naka ko ko ni kawo kuɗi ka kawo kuɗi aka ce aka tara kuɗin dubu ɗari kai dubu ɗari dubu ɗari aka sawo dabbobi an ka kawo yanzu cikin dabbobin nan ina cewa kila misali misali na zan buga cikin kuɗi na na ba da yan ɗari biyar biyar dubu ɗari sai ko ka ba da yan dubu dubu dubu ɗari su ba ko haka ce aka sau dabbobi cikin dabbobin nan yanzu ce ga wadda an ka sau wadda ɗari biyar biyar ina ganewa ina ganewa da an ka sau da yan dubu dubu wannan shi aka ce ma sharika shi ash a fahimci wannan Dole ji mata ta faru a cikin mazahib tsakanin wannan tsakanin mazhab Abu Hanifa da mazhab Malik wajen definition din mi shariku mi khalidu in ba a ganewa baka san naka ba san naka ba shariku aka ce ma idan kuma ana ganewa ni ina da arba'in kila ma sai ni sai ni saunawa ina da akuya arba'in ko sittin ko saba'in ko tamanin kai ma kana da arba'in ko sittin ko saba'in ko tamanin ka san naka na san na kila na wani yan Najeriya na naka na yan Nijar na udan na uda da zuwa an ce ganawa da ganawa ne a an sani ko ku kai kaddara ma awaki garin arba'in kai tumaki gare ka ba gani bambanci to amma dun sauƙin mu'amala wanda idan ni kaɗai ni kiwon nawa komi na musamman zan yi amma idan ni da kai muka haɗa to sai a rinka haɗawa ana yi sai abin ya yi min sauƙi ya ma sauƙi mu ɗauki maciyayi guda kaga ya min sauƙi ya ma sauƙi in lai ka ɗan kawo yan dubu biyu da ɗari biyar in kawo dubu ɗari biyar a haɗa dubu biyar a bashi a wata ka ga yamin sauki makiyaya guda mashaya guda wurin kwanansu guda amma dai na san nawa ka san na san nawa ka san naka to ana cikin haka sai mai zakka ya zo to idan an ka haɗa dukiya ko ko an ka haɗa dabbobi duk maslaha wannan maslaha ka san naka na san nawa to a mai zakka zai hukunci guda ne a kula wanda a cikin a mu akwai maslaha makiyayi guda mashaya guda wurin kwana guda mahuta guda akwai maslaha sosai ga rangare ka to haka nan shari'a ta ba mu wannan maslaha ko wajen zakka kamar yaya yana da arba'in ina da arba'in da ba haɗe muke ba shi shafin ne shafin amma yanzu an ka haɗa tamanin nawa na shafin wahida to wannan maslaha har yanzu ana mana ita inda ma a kaddara mu uku na wannan yana da arba'in wannan yana da arba'in wannan yana da arba'in Dari da nawa Dari da ishirin na nawa zakka shi ma shatu to hanyar yanzu masana tana duba mana wannan kuma wannan hujja ta ma'asura a cikin hadisi tabbatacce kasancewa abu hanifa bai samu hadisin ba shi yasa ya musu wannan kadiya cikin mazhaba yace babu babu babu hulɗa cikin zakka in an ka taho sai an ce ina naka ga ce ga su ware su kawo zakar su kai ina naka ka ce ga su ware su kai ma kawo zakar su shi ya ce babu maslaha a wurin ko ku babu abin to gashi ma mala yana kare ya tabbatar da hulɗa ta kwana amma ya fassara mana menene khalid sannan mai an bambancin khalidu da shariku qala yahya qala malikun ma malik imam darul hijra ya faɗa fil khalitaini ga masu dukiya guda biyu sun ka tara dukiyar soyayya guda sun zan khalifai ne to mi asu yace idza eh, kana ra'i wahidan idan makiyayin su gudana abin aka yi gudana wai ba tilo guda kalba a'a ya zan dai waɗanda ka kula da wanda suka kula da wanda in gudana gudanna in suna da yawa biyu ko uku ko hudu amma ba a ce ga nawa ne ga nawa ne ba shi makiyayin gaba ɗin su ɗan tattara su ba su albashin na wal wahidan kaw wanda kabil tumaki ko awakai yana barbar su yi ciki gudana wal muraq wahidan mahutarsu in sun ka dai suka yi kiwo su ta dan huta in rana ta yi rana kamun la'asar sai a kura zuwa gida wahidan ya zan guda waddal wahidan gugar su guda rijiya guda masha guda bohol guda wuri guda suka shan ruwa guda nan mun ka samu hudu ko ra'i wahidan al-fahl wahidan al-murah wahidan adal wahidan hudu ko to malamai sun kara mu imamu guda guda suka ce wal mabitu wahidan wurin kwanan su kuma ya zan guda an gane su idan yanzu an ka samu biyar din ga to farrajulani khalifani waɗannan mutane biyu masu dukkan su aka ce ma khalifani su a khalifani to in ne yace wa in arafa kullu wahidin minhuma ma lahu min mali sahibi koda kowa ya san tashi koda kowa ne daga cikin su ya san dukiya ce daga dukiyar wani ba kala imamu ya imamu malik yace wallahi la ya'rifu ma lahu wanda bai bambanta dukiya ce bai san dukiya ce min mali sahibi daga cikin dukiyar aboki ne gaba ɗaya kile tun wajen haɗin kuɗi sun ka haɗa sun ka sawo ko a'a gado an ka ban musu sun ka ce tuwa da kan raba hankalin kanmu tun da dai ubanmu ya mutu kuma mun ya rasu duka da ni da kai ɗaya na kuma mu kai musu duk harkokin da mu kai su to na dai san ka san dai da ni ɗaya da kai sai bari kai rani ne rani mu ja ta ne ba sai an bambanta ba a bar ta haka to in ya zan bai san haka ba to laisa bi khalil ba a ce mai khalil inna ma huwa shariku shi shariku aka ce an gani imam malik ya kafa hujja da wata aya a cikin sotu duk kisar dawud alaihi salam wanda suka kawo a ɗayan su suka faɗo mai kan jidali ko ko kan jayayya ɗayan ya ce inna aku hada ko lahu tis'in inna hada akhi afwan inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja waliya na ma'ajatun wahida ni yace wanga dan uwana yana da tiswa tisuna ni ko ina da guda ashe sun san manci ko ashe kuwa san nashi to amma lokacin da shi annabi Dawud na sun yanke musu hukunci karshe da ya dan ya gama abin da zai musu yace wa inna kathiran min al-khulaqa'i kila gani kaga ya ambace su khulaqa kuma alhali su ambata mai kowa ya san nashi har guda ce tara gare guda ce wanda ya ce ni ko ɗaya guda gare ashe waɗanda sun ka nasu su a kula kwa wannan hujja ta kada abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi yasa a wannan babe sai ya zam a qur'ani a lalle wanda sun ka kasan nasu to kun gane haka to kula kwa irin waɗannan suna da wannan matsala da mun ka ambata eh suna da ita malam da faɗa mana qala malikun qala malikun ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وتقصير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له أربعون شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعون شاه أو أكثر أو أكثر فهما خليطان يتردان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها ثم لا يتفصيل قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين زكاة بات وجب أكن أبو كان سكا سيولا يدوك ينسو بعض زكاة أكن سهتا يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة sai kowane daga cikin yana da abin da zakka ta waje baga wa tafsiru zalika fassara wannan dalla dalla sarara ka ce annahu idza kana li ahad al idan ya kasance cikin masu wadanda suka haɗa dukiyar guda biyu ɗayan ɗayan yana da ne yana da 40 shatan fasa'ina yana da karafisa 40 ko he da ma'ana abin da kai da zakka ba haka ba walil akhari amma ɗayan nashi min wal akhari aqallu min ɗayan kuma basu ke arba'in ba idan kaga shi zaku zakka ko amma sun ka hada to kana fi sadaqa ala alladhi lahu sadaka arbaun nasha sadaka ta wajaba kawai ne ga wanda adda ahin abin ga arba bisa arba'in walanta kunna takun ala alladhi lahu aqallu min zalika sadaqa babu sadaka ma'ana zakka akan wanda aka saga hakan an fahimci wannan ko to amma fa in kana li kulli wahid minhuma ma tajibu fihi as-sadaqa in kowane yana da abin da ya kai a yadda sadaka to jumi'a sai su tara wannan abinci sadaka ga sadaka kana da 40 da 40 sai mu hada wa wajabat sadaqatu alaihima jami'an sadaka zakka ma'ana ta wajaba akan su gaba daya to ayyaya in kana li ahadihima alfu shatin qaddara ayin na da karamar bisa dubu aw aqallu min zalika kuma da su ba sai dubu ba amma dai in ma tajibu fihi sadaqa sadaka ne ta wajaba abinda an ko dubu ko ɗari tara ko ɗari biyar ko ɗari biyu shi ko wal akari wancan ɗayan arba'una sha arba'in da rai ma'ana ya akwai abin da ya kamata ya zama zakka yana da shi a kasar ko ko sun fi arba'in ko tamanin ko ɗari da ishirin ko nawa an gane to fa huma khalifani to su abokin abokin tarayya ne ko ku a khalida ne abokin cuɗanya ba tarayya ba cuɗanya ya tara danil fadala bainahuma sauri. za su yi balansin ya tara, ne Ila ka zama masara da hausa ta hita ko ba haka ba za su yi balansin din abinda duk wani ya tsere ma wani tashi daidai wa daidai abin da ka magana misali ina da bari mu buga da karaman namba don abin ya fi sosai ina da tamanin akuya tamanin ko tunkiya tamanin wannan yana da nawa yana da arba'in ila fahimta ne in ni kadai na dai guda in shi kadai na guda ko ba haka ba amma da muka zama ba muka haɗe muka zama khalifai sai suka kama 120 120 guda za a wannan maslaha shari'a ta yi mana wannan to ba cewa muka in sa iya zo karɓar zakka ba karɓa cikin tawa da karɓa cikin tawa tunda ai guda ne hasali ma ba ma cewa aka kaza kaza munasaba aka aka dini ba a ɗaukar ba a ɗaukar ta ko wace ko sai a ɗauki tsaka tsaka ko to ta kowa sai an ka ɗauka take babu babu laifi shi da misali aka ɗauki tauci an ka ɗauki cikin tashi an ka ɗauki guda ko ko cikin tau an ka ɗauki guda ko ba da guda ka so ba to shi kenan in ya tafi to ya ni bainahuma ya ni fadala bainahuma sawiyya sai a ce 80 gare garanci 40 gare ko kenan na ninka shi to sai a ce akwai nan da an ka ɗauka a yi mata kuɗi sai mu abin ya sauki sauƙi sai in ce a ce mata dubu uku ko ba haka ba ya ka ce dubu uku dole ban yayi sauki dubu uku to kaga shi da tsawata aka yi da wani abu na da dubu guda zai bai ni zan bada dubu biyu tunan yin nan shi kila an fahimce ni to sai a ce dubu uku take eh dubu uku take to cikin tawa an ka ɗauka sai an kashe cikin nashi an ka ɗauka to ba ya dubu biyu shi ba shi ba da kuɗari ko sai ba ya dubu biyu a cikin tawa an ka ɗauka to ba da dubu ɗaya Karafin ya haita shi na ya tara dani alfadala fadala din nan a cikon din za a yi sai ka ba da ciko kawai sai a cikin tawa an ka ɗauka ciki an ka cikin tawa an ka ɗauka ciki sai a buga kuɗinta an ka buga kuɗinta sai a buga dukiyanmu wadda duk kere mai da yawan dukiya haka zan kere mai da abin da zan biya an gane wannan kaddara ina da dubu ina da ɗari ina da arba'in ko ba haka ba to haka dai za a buga Allah ta mala ya ce fa fahu ma khalifani ya taradda lil fadla bainahuma bis sawiya ala qadari adadi amwalihima gwargwadon yawan dukiyarsu ala al alf bi qissatiha wa ala al arba'ina bi qissatiha an gane ai mai dubu daidai da zakkar dubu mai arba'in daidai da zakkar arba'in sai a buga shi kenan duk wanda an ka ɗauka ciki ne to kai ciko ya hauka إلى أن قال مالك قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون زود من الإبل صدقة و... نعم ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاه وقال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قال مالك ما مالك الخريطان في الإبل abokan cuɗanyawa a wajen raƙumma in ka ce ana gafar ta malam tumaki da awaki ne kana ba da littafai da su to ga ina ga isa da raƙumma sai ce alkhalisani fil ibili bi manzilatil khalisani nufin ganin, duk ɗaya gudana ya jitami sadaka ta jami'a, su ma ga sadaka suka haɗa gaba daya idan na da kulle wahidin huma ma ta tajibu fihi sadaka idan kowane ya yana da abin da zakka ka ba ga dukiya wa zalika dalilin da ya sani auna ibilu da ganamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala laysa fi ma duna khamsi zawdin min al-ibil sadaqa duk abin da bai kai rakumi biyar ba bai da sadaka ma'ana bai da sadaka rakumi don su ma hukuncin su wa qala umar ibn khattab shi umar ibn khattab yace wa fi fi sa'imatil ghanami idza balagat 40 shatan shatun ko ba haka ba a cikin littafin can na Umar bin Khattab wanda ya rubuta wanda muka ce muku ba fatawa ta ta Umar bin Mawquf a marfu'an Umar a cikin ya ce game da tumaki da awaki gana mu kenan idan sun ka kai karamar bisa 40 ana ba da guda san fahimta abu ka da ban shawa shi yasa wato hada hadisin Umar bin Khattab da muka yi da hadisin Abubakar Siddiq na cewa wuri guda ne da imam malik kila ya ga wancan na abubakar a siddiq da bai wahala sosai sosai wajen rabbi kan hanafiyawa ba ko ba haka ba wajen su ya kawo can aya ya kawo can hadisi ya kawo wannan zakkar khalil zakkar khalifai nafsi yana nan cikin hadisin abubakar a siddiq kun ka koma mun karanta a cikin bulughul mara ya faɗi hakan yace dukkan khalifai fa innahuma yataraddani bainahuma bisawi ya ambaci haka nan cikin hadisin Abubakar asali ina fata mu gane wannan amma cikin hadisin Umar bin Khattab babu wannan gaba shi yasa Imam Malik ka kokarin ya samu wannan ya samu wannan hukunci a wasu hadisai amma da ta layin Abubakar As-Siddiq ya biyo Anas ibn Malik Abubakar As-Siddiq da an samu hukuncin ina fata mu gane wannan kala ya haya Imam ya haya ce kala Malik ya ce Imam Malik ya ce wa hada ahabbu ma sami'tu ilayya min Malik wa hada wannan fatawar da basuwa na cewa khalisani za a yi musu maslaha a karbi abin da aka gani tare a habbo ma sami duk cikin abin da naje na fatawoyi wannan shi an mafi shiruwa na ya gane ma haka fi zalika a game da wanga hukunci an fahimci wannan da kyau to kuma wannan ba shi a hukunci wanda a daidai saboda shi hadisin abubakar a sadiq ya zo da shi shi yasa a shafi sun ka taika haka nan imam ahmad ya tafi cikin haka nan sauran yasu su haƙa ji gaba wa dukkan masu bada da fatawa cikin malumma sun tafi kan haka nan illa man shadda daga cikin abu abu hanifa da wasu almajiransa su shaddu to kuma la yu'taddu ga wannan shuhudi ba a kawo shi kamar matsayin wani wanda ka cin karo da wannan saboda wannan hadisi wannan shi adda hadisi Allah san fahimci kan to amma a kula Khalid ya zama tun asali tarikun kafara tun ba ku yi tunanin zakka ba ku tare kare amma in sai da shekara ta kare ce mallan ta san ta dabara da aka yi kana da makwacin ka da uku gari ni ina da kusan wani ko ba haka ba in ka hana mu gani ba gani duka guda ta ko ba haka ba sai mu gani wanda an tuwa bashi guda sai mu haka canji mu ba wanda aka ɗauka cikin tashi ana haka nan malam ya ce kala malikun kala malikun وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي قال مالك إمام مالك وقال عمر بن الخطاب أتكن تكر عمر بن الخطاب ياتي لا يجمع بين مفترق با أتار با أحد وأن دامار بيكم sannan wala bai na mujtami'in sannan ba a raba dama wanda hade yake khashyata sadaka don tsoron sadaka ba ina ga an gane fito tarawa kamar irin wancan arba'in, arba'in, arba'in, gida uku guda ta amma da mun raba su kowa guda uku kenan to sai mu haɗa don mu samu wannan sauki to ba a haka nan haka nan mu raba don a samu wannan sauki ba a haka nan Allah ta magana annahu inji ma da yace to wato inna ma ya'ni shi Umar bin Khattab yana nihin da zalika da wannan fatawa da ya basu ba ko wannan hadisi yana nihin ashabal mawashi su masu dabbobi kasu hada don zakata rabu kasu ragi kasu raba don zakata rabu khashiyata sadaka ne in dai tsoron zakana to an haram kuma malamai sun ba da fatawar cewa in ma an wuce daga ba a gano cewa a shehu eh, yaudara sun kai a dawo a karɓe ta kasran kaharan دول a قال مالك قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترئ أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة فقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلم المصدق أظله نعم فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك to ga imam malik zai fassara da kai ashe na zuma gaggawa ta mun kai kana malik wa tafsiru zal qawlihi fassara zancin shi umar bin khattab a cikin hadisin sa inda yake la yujma'u bayna muftariqin wannan gaba fassara ta an yakuna nafaru salatatu a samu wasu mutane guda uku ya yakunu li kulli wahidin minhum arba'una sha wanda wanda yake kowane daga cikin su yana da karamar bisa 40 tunkiya arba'in ko akuya arba'in gari kaga qad wajabat ala kulli wahidin minhum fi ganamihi sadaqa kaga zar sadaka ba na zakka ta wajaba akan kowane ɗaya daga cikin su ko kowane ɗaya ya bada da shafin guda to fa idza azallahumul musaddiqu idan mai karɓar zakka ya sallamo musu a zalla daga inuwa na ya yi musu inuwa a zalla ya zillu ko sab'atun fi zillin layi yau ma zilla illa zillu to ana cewa a zallahu ma'ana ya yi musu inuwa wato ya taho gare su sai ga siyasa su babu wurin gudu ko ba haka ba a zallahu musaddiku ga sadu akwai shadda ko babu duka kuma mai nuska shadda ya kamata ya sa shadda فإذا أظلهم المصدق دون قاعدة مصدق باب شدة ما يبعد شيء شيء ما يمكن مصدق مصدق أفا شدة ما يكرق السرقة an gane ba duk babu mai shadda Allah فأصدق وأكون مصدق فإذا أولهم المصدق yana idan dai amma dai abin da duk babu shakka ko akwai dai nan dai mai karɓar sadaka muka magana idan mai karɓar sadaka yayyo musu afke yayyo musu kuce jama'uha sai su tattara li Allah ya kuna alaihim fiha illa shatun wahida don kada su ba da kuma in ba karar bisa guda akwai guda ko dari da yake ai guda ta ko to don haka faluhu an zalika shi yasa an ka hadisu wannan to wannan shi an fassara la yujma'u baina muftarikin to ala ga ta malami an fassara ita ko kalma ta biyu ko jumla ta biyu la yufarraqu baina mujtami'i wa tafsir qawlihi wa la yufarraqu baina mujtami' أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاه فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهى عن ذلك فنهي عن ذلك قيل لا يجمع فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك rahimahullahu ta'ala wato akwai ban mamaki ga irin imam malik ya faɗi magana sai ya ce haka ya ji ta bai ce ni na faɗi ta ba ba ka inda ya faɗi magana ce ni faɗi ta saboda haka ko kai ma kanka kuskure ka faɗi magana baka da sabi baka da salaf baka isa ka zama hujja ba kowa kake in ba mamman Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka faɗa mana magana sai ka ce kai ka faɗi to kai wa eh eh hatta imam malik da ya faɗi ya ce haka za ta yi وتفسير قوله فسرت زنشن شي عمر بن الخطاب أتي حديث إن يشي ولا يفرق بين ba با عرب شيكو وند أصلي ne haɗe yake shine annal khalifai a samu abokin cuɗanya guda biyu abokan cuɗanya guda biyu ya kuna li kulli wahidin minhuma bi afu shatin wa shatin kowane daga cikin su shi kaɗai ya san abin da a dukiya ce yana da yana da akuya ko tunkiya ɗari da guda ɗari da guda mi'atu shatin wa shatu akuya ɗari da akuya guda kaga suna haɗe kuma to fa kunu, alaihi ma fi haka da ku shiya in suna haɗe akuya nawa na tunkiya nawa ɗari biyu da biyu ina da ɗari da ɗaya wanga ya ɗari da ɗaya in mun ka haɗa fa ɗari biyu da biyu mi ka ɗari biyu da biyu uku ina ba ta kila kun can don daga arba'in guda ta har zuwa ɗari da arba'in guda ta in guda ta ƙaru bisa ɗari da arba'in sun ka zan ɗari da shirin afuwa sun ka zan ɗari da shirin da ɗaya biyu daga nan biyu na sai sun kai ɗari biyu har ɗari biyu biyu na in guda ta ƙaru bisa ɗari biyu salatu shiyahi to in sun kai ɗari uku fa fi kulli mi'atin shatu to yanzu ɗari biyu da biyu salatu shi zakallahu kana salatu shiyahi suka diba kuma khadija ne kuma sun san haka za a yi sai wani wallahi in ya taho mutumin can uku zai dauka to mi ai ya to kawai muraba ja na hakura gida ni yin kora kalla in ya taho na 101 na 120 ma guda ka ta 101 ba shi gudat kai ko in ya taho can ka ba shi gudat shikenan ba ya wuce mu haɗi ko ba haka eh ne, shi na mala yace to fa idza azallahum al musaddiqu idan mai karban zakka din yayi musu inuwa ya kutso musu farraka gana mahuma sai su raba dabbobin su kaga in sun karaba falan yakun ala kulli wahidin minhuma illa shatun wahida kowane babu abin da bisa gari in ba karama bisa guda ba akuya guda ko tunkiya guda to don haka faruhiya an zalika shi ka aka hane su faqila sai aka ce la yujma'u baina muftariqin wala yufarraqu baina mustamilin khashiyata sadaka in dai tsoron sadaka khashiyata mafulun min adali ta masu na hau ko dun na sun ka sun ka hada ko dun na sun ka rawa qala malik ba ya ce fa hada alladhi sami'tu fi zalika wannan fassara haka ne jita wanda ya fassara ta kaga ko illa yanzu da ni na fassara ta ba ko ce haka ne jita ko ba haka ba kyale fassara ta fassara kalma ba bane ba to fa hada alladhi sami'tu fi zalika babu ma ja'a fi ma yu'tad da biyu as-sakhal fi sadaqa ya an ka zo wajen sadaka ko ku an ka zo wajen karɓar zakka shin sai an zaɓe tula tula manyan manyan su ya kira yawa irin wadda ba ta kai ta kawo ba ko wadda ba a ma tsammanin ta tashi ba ta da lahiya shin ana lissafa da ita a sakhal yan makirai waɗanda ba su ko yanke ma an kai bakacin su shin ana kira da su ko ba a kira da su malam karanta باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخل يحملهم الرا... يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا تأخذ الربا ولا الماخذ ولا فحل الغنم وتأخذ الجزعة والثنية وذلك عدل بين خزاء الغنم وخياره باب ما جاء باب أبن باب بيان أبن يزور فيما يعتد به na abin da ana kirgawa da shi min as-sakhali na jariran tumaki da awaki as-sakhali jam'ina mufradin sa as-sakhalatu ina da mun idan abu na da tu aka shahi tun ya zan albakaratu a ce albakaru ashajaratu a ce ashajaru annamlatu a ce annamlu alƙamlatu a ce ko alƙamlu duka jam'i na as-saqalat wanda an kai hawa ko jiya kaga saqalat na yanzu an ka gama lashe ta wata ta gama lashe ta ta zama saqala ana kirgawa da ita fi sadaka ga al'amarin zakka haddathani yahya an malikin, an thawr ibn zaid ad-dili thiqatun عن ابن لعبد الله بن سليمان الثقفي نم مثل التكي ابن بعثي شبا لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده لك كاكنسا شير سفيان بن عبد الله ثقة من كبار التابعين أن عمر بن الخطاب صحابي جليل بعثه يا أي كوا يا أي كشي سفيان بن عبد الله يا أي كيش مصدقا ما يكرق الصدقة فكان يعد على الناس بالسخن in ya zo kirgar dukkoninka tumakinka da awakinka har ta ɗan jariri da an ka ha yau da ita a kira yawa kana da talatin da tara manya-manya cikinsu mai ciki ana yau zai taho bai samu tuwa ba gobe da sa'i tun da sa'i zo kamun ya taho ta haihu ana lafarta to ka isa zakka da ita haƙi da yawa amma ba a amsarta ba amma ne ita cikin lissafi wannan hadisi duk da mun ce ibn li abdullah bin sufyan abdullah bin sufyan at-taqafi kasancewa sai lan yuzkar mubhamun ko wa mubhamun ma fihi rawi lan yusam mhm to amma hadisin hasanun na ta hanyar li ghairi imam al-bahqi ya hadda shi gashi nan imam eh, ibn abi shayba hadda shi ta hanya wadda ba wannan ba kuma malamai sun hassana ta kan haka yan kada ta da wannan wanga na zama hasanul li ghairi ko ba haka hukuncin da ya tabbata sanadar ina dan girgiza amma an ka tangare shi ehin fakan ya uddu ala nas ya kasance yana kirga musu bi sakhali da jarirai fakan suka ce atta uddu ala nas bi sakhali haba haba su ya nuna abdullahi kana kirga mana da jarirai wala ta'khudhu minhu shay'a kun baka daukar su eh kuma ka kirga mana da su to bai san da bai ba su amma dai haka yayi to da yadda wajen khalifa ya faɗa mai haka falamma kadima ala umar ibn khattab yanzu inda umar ibn al-khattab wanda ya aikai zakara lahu dalika amma ta mai haka yace kaji abinda suka complain game da shi fa qala umar umar yace na'am yi ka ce musu awo ka ce musu awo ta'uddu alaihim bis-sakhar zaka kirga musu da jaririya ya hamilu har-ra'i wanda ma bata fara ihtiya ba in an kahe ta sai makiyayin ya doke ta a idu zuwa gida ba a ma gama lashe ta ba ta tahe ta yi da kanta ko ya hamilu harrani sai ya rungume ta isa a karar da ita za a kirga musu amma wala ta aku ba kuma kace ba ta albarta ki dawo ki ba ta albarta ai gashi nan wala ta aku a akulata ai ba a karba akula kakka doki akula akula ita ce wadda aka turke ta kosa ta ƙoshi don layya ko don zane suna cikin tumakinka ko awakinka ko ko rago ka ga wani rago sai aka mata ka da ciki wata uku ko wata hudu ka ce dawanga ga dama an ce lil dawan ga dawanga dawanga su za ka ce ka cire kai ta turkiya to kana nan ba ba kirga da su an ka zo wajen kirgawa ga su to Allah ya ka ta doke su kai baka ta abin nan ka eh ta ke na ashe rashin dokar su ai ma maslaha to kuma duk da maslaha kada an kai ma kai baka ta dau jaririya eh kaga ni ai ba tsaya an kai tsaka tsaki al aqulatu turtakka dunci ai ba daukar ta wala ruba haka nan wadda ta haihu tana tarbiyyar ɗanta, yana shan mamma ba daukar ta duk da ta da ba a bada ku in ku an ka bada ita an ka danta an raba su annabi ya hana haka in an ka ce ka bada su gaba da an cuce ka kaga ba daukar ruba sannan ni sannan wala laqida ba daukar mai naƙuda, mai ciki roƙo roƙo ya ku ɗauka mata ɗauka ma biyu kuma haka ba ɗaukar ta sannan wala haru ganin ba ɗaukar karo wanda shi Abba ban rago da an gare ka ko katon kwansu da kaga suna a ciki shi ɗan gare ka in an ka ɗauke shi to ina sai ka fa wani ko ba haka ba to wada kasan ba ɗaukan ma a kuda ba ɗaukan ma roba ba ɗaukan ma mahibu ba ɗaukan ma haru akan kyautata da maslaha gare ka da jin tausayinka bai kamata ka yi kwalkulin zuwa an kirga ma da kara kace nisa ba ɗauke ta ba wata akudul jaza'ata amma faɗa musu kana karɓar kawo wanda an mai kusashe wata ne ta kosariya su kana karɓar su ɗan shekara biyu da uku ba zalika adalun bai na za in ganin wasu yayi wannan shine tsakatsaki adalun tsakatsaki tsakanin ƙananan tumaki da manyan tumaki giza'ul ganin ƙananan su khiyaruhu manyan su to sai a koma tsaka tsaki haka manzo sallah sai ba ma'azum da jabal shawara ko yace wa iyyaka wa kara'imu amwalihim eh eh malan kada malan zai fassara mana wasu kalmomi da sun kai to cikin wannan hadisi qala malikun والسخلة الصغيرة حين تنتج والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخذ هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل هذا اللي لا وش يعني. قال مالك والسخلت أبن السخلت الصغيرة أكرما بعما أكرما أكينة تنتج صد أنك هي سيرد أهنا ما هي ورثة إذا السخن ليت كل يفعل والربع وجه التي وضعت وهي تربي ولدها kina da an gane wanda ta haihu kuna tarbiyya tana na ɗanta ita an roƙa wal maqid wanda an maqid hiya al hamil mai ciki wal akulat wanda akulatu hiya shafin lahab allati tusamman ita ce akuya ko tunkiyar nama ragun nama allati tusamman wanda aka turki ana ba ta harawa da mi da mi don ta yi mai fatu ukalu ko litu ukala don a yanke a cike ko don suna ko don layya ko ba haka ba duk waɗanda ba waɗanda قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجد فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك العرض لا لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه wannan fikihu mai sauki na kwarai da gaske amma baka ji hankali ba ko baka da wani previous knowledge game da harkar sai ta rike taka idan ba na balagal ganamu idan tumakin mutum ko hawaki ne sun ka kai bi auladiha na tsallake qala malik ma malik ce fir rajul game da mutumin da takunu lahu al shi na da bisa shi la tajibu fi hasadaka ba su kai a mu sadaka ba doki nawa gare ke kuntiya 20 gare ba su kai a mu sadaka ba 20 ko amma fata tawalad sai ta rinka aihuwa ɗaya bayan ɗaya sai da su yi wajen wata goma sha ɗaya babu wata hasna ashirin amma cikin watan nan na goma sha biyu suka shekara sai haihuwa sai sun kare ka haihuwa kamar an yi a tiya hal musaddiku biyawin wahidin da yini guda gobe zai zo wa yau sai sun kai ta haihuwa kaddara sai kowace ta haihu guda su ishirin kowace ta haihu guda arba'in ko fata bulugu ma ta jibo fihi zakatu fata fata bulugu ma ta jibo fihi sadaqatu bi waladatiha da haihuwarta sai ta kai kimanin nisabi abin da aka yi mai zakka ko kala malik ya fatawa ga wannan kala malik imam malik yace idan balagatil ganam idan tumaki sun ka kai auladiha tare da 'ya'yansu sun ka kai ma tajibu fihi sadaka abinda zakka ka wadaba to fa alayhi fiha sadaqa shi mai su wajibi na haida sadaka hada da amma kuma ba a doka cikin su wadhalika dalili kuma wannan cikin ko kai kana gane shi anna wiladatal ganami minha ya'yan tumaki daga dace daga ciki sun kai. abin ya sama nan ya sau ya ce ma haka don ga abin da zai cewa nan ya ce wa zalika mukhalifun lima ufida ha bishira'in aw hibatin aw miratin wannan ya saba ma abin da aka samu gara papa ya zo ma ha na dabbat amma bishira'in aw hibatin aw miratin saye kai ko kyauta an ka baka ko gado kai ba irin wannan ba kun san mun karanto a baya idan kana da abin da zaka hidda zakka to a abin da ka samu na fa'ida da shi ka kada a hidda zakka amma in dukiyar daka bata kai ka hidda zakka ba ko ba haka ba abin da ka samu yanzu yanzu ba ka jike ko da ya tun abin da aka zakka sai ba a zakka to haka take magana amma a ta ka ayi ka ayi galabi idan abin nan dabbobin nan daga cikin su sun ka hito su sun ka haye su ko da biyo min wahayin na duk suna ne sai ka haida da amma in ka ba daga cikin su ba ishirin gare ka washe gari mai karɓar zakka zai zo ya karɓi zakka kawai wani ya bi tautanka wai so a shi zakka gare ka ya baka ishirin ko ba haka ba ba ka da zakka tunda na ainihi na ɗaka ba su zakka ba mabanci wannan to a kula ga wani fiƙi wani ya sake kawo mana sai ya ce ni ya ce wa mitu zalikal arabu haka nan kayan kaddara yake kuma kin eh, motoci da gidaje da kayan da ka so don ka sai suwa ko la yablugu thamanuhu ma tajibu fihi sadaqa hukunci ne guda da kancan dabbobin arab na kasawo mina na kila mashin na kasawo mashin biyu ko ka kasawo dubu ɗari ɗari ba ba haka ba ko a ce kai mashin ma ko biyar sai nan ko dubu dari biyar ba su kai zakka ba bana ko dubu dari biyar ba su kai ba aiki da ko to bari ya rage kan yanzu akwai sabani dubu dubu dari hudu ne ba su zakka ba to kasan yan ta tafiyoyi ka ko da wasu lelon ko ku dan wani abu dai ka aje dubu dari dari ko sai ka aje kila misali ɗaya na ba idan zo ko da ba idan zo ko ku wata yanayi ya shigo sai an ka ko wannan suna dubu dari da hamsin kila mai sai ka sai da shi akan dubu ɗari da hamsin hamsin saboda hamsin hamsin da ka samu ɗari biyu kan ɗari hudu sun zan ɗari shida da aka ce to ayar da shekara ɗari shida ana musu zakka to abin da muka tambayar ka ɗari hudu da kama a rubu ɗari hudu na ko suna da zakka ba su da zakka ba su kai misali ba ko to amma ɗari shida misali tara suna zakka to abin za mu ce ma wannan ɗari biyu da ka samu wanda sun ka tun waye ma ɗari hudu min ɗari hudu da suke ko sabbina daban sun ka fito an gane ko in daban sun ka hito ba su zakka in cikin suna suna da zakka haka yake sun ya ce gashi nan ku ji larabcin ce, wa mithlu dhalika al-arad la yablughu thamanuhu ma tajibu fihi as-sadaqa kudin sa ba kai a hadda sadaka ba thumma yabi'u shi abin abin kaddara thumma yabi'uhu sahibuhu sannan mai shi ya sai da abin fa yablughu bi rizqihi ma tajibu fihi as-sadaqa tare da riba kai zakka zai kai abin da aka yi ta mazakka to zai kai ki to mi za a yi ya ce fa yusaddu qurifahu ma'a asal mal sai ya saka kuɗin ko dukiyar da uwar kudin ribar da uwar kuɗin haka an gane wannan sai ce amma walau kana ribu fa'idatan aw mirata da ribar nan ɗari biyu nan da sun ka shigo ba ba ba daga cikin suke ba fa'idatan wata gara ba ta Allah ko mai ta wani wuri aw miratan ko mutuwa an kai an ka ban mai kuma lam tajid fiha sadaqatu bai sadaka bata wajaba gare shi ba to sadaka bata wajaba gare shi ba ce ko na kabari nan hatta yaqula alaihi alhawl min yawmi afadahu aw warisa sai shekara ta zagayo daga ran da ya samu wannan fa'ida ko ran da ya gadi wani kada malik qala malikun فغذاء الغنم منها ما كان ربح المال منه غير أن ذلك يختلف فيه وجه في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورث ما تجب فيه فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا تر مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يقول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرا أو شاة صدقها مع صنف مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك alhamdulillah na zamu tsaya saboda lokaci mu akwai akwai tambayoyi da yawa saboda muka sa ka'ida da albarka tashi wanda dai kamata Allah bai damu ta mana ma sai sa to alhamdulillah da yake an tara tambayoyin na satu satu na masu yawa kafin nan akwai yadda da aka shi Malam Ibrahim Usman wajen kaddamar da cikakken kaset na karatun alkur'ani mai girma wanda gwarzon shekara a fagen musabaka alkur'ani mai girma na shekara ta uku a jihar zamfara hafiz nazir abubakar ya gabatar a cikin ruwayar kalun za a yi a ɗakin taro na sultan macido a ranar alkhamis biyar ga watan sha biyu jibi kenan da karfe sha biyu da karfe goma na rana kuma an gayyaci kowa da kowa da gwamnan da sarkin musulmi da aminu tambuwal da dai sauransu don haka wannan eh, na sanar da ita don abin ya shahi malam Allah kuma ga shi ƙur'ani ne ga hadisi ya hadu Allah shi ba da nasara eh, wannan Allah ya samu dace to sai tambayoyi akar makalla akwai wacewa aka kawo ta amma na ga munasabar ta ita kuma da lokaci yana so in gabatar da ita abin da yake cewa assalamu alaikum Allah ya kar'a Allah ya albarkaci karatunmu ya kuma samu cika muna musulmai malam ya halatta a gaida shugaba a wajen aiki ko makwabci a gida ko ofis ko makaranta wanda ba musulmi ba a lokacin da suke sa na 25 ga Disamba ya ce a yi gaisuwa da text na waya ko da baki misalin happy christmas bai halatta ba Usaimin ya ba da wannan fatawa a cikin fatawa nashi na arkanul islam al-khamsa fatawa al-aqida binu shi ma ya da fatawa a cikin fatawa al-aqida shi ina jin mujallad na ne takwas." Ya ce bai halatta ba a ce musu happy christmas happy ya happy kaza duk bai halatta ba don baka farin ciki da duk wani addini wanda addini ba addinin musulunci ba hasali ma nuna farin cikin ka ga wani addini wanda ba na musulunci ba in ma akwai nifaki ko akwai kufuru gaba daya ka ji daɗin abin ko kuma kai kila ma ba musulmi kake ba babu haka nan Allah ya samu gane ya ce wannan ya assalamu alaikum Allah ya taimaki malam da musulmi baki ɗaya malam don Allah menene matsayin kuɗin da aka ramta daga layin waya kamar MTN gulo Etisalat shin ko ya halatta saboda wai su suna cewa eh saboda lokaci mu takaita ban da wata takamaiman mafatawa game da wannan amma dai na ji wani ya faɗa min don ba na ji da kunne na ba dr sani rijiyar lemu ya ba da fatuwa ya haramta bai halatta ba ni dai ban ji ga kunne na ba amma an tambayi wa amin waka tambaya wani wuri ni ce ban sani ba sai ya ce shi ya ji ga kaset dr sani rijiyar lemu ya ce bai halatta ba sannan kuma ya gani a facebook duka an watsa fatawat ta dr sani rijiyar lemu ya ce saboda ya yan ka'ari naira ɗari za su cire ma naira goma ya ce wannan riba ce shi haka ya ce shi dr sashi mai faɗa min haka ya ce amma har yanzu dai ni gaskiya ban ji ba kuma ban karanta wani wuri da aka ce haka ba na faɗi haka saboda kila akwai masu saurare a yi ta hakiki a jiya kuma a saurari abin a jiya ya ba da fatawat ya yi ta haliri din ya ce wannan naira goma kamar a ara ma ɗari na a ɗari da goma gare ka ko ba haka take ba tun da kana aron naira ɗari ɗarin za a sun baka a mantis ɗin sun ka shigo da ka nira ɗarin ka sai su janye ɗarin ɗin kaga sun ci ka ɗari da goma in ka fahimta to Allahu Allahu a'lam yawwa yawwa ya gyara ko ta halatta tabbas kajiya to shikenan sai na jita ni nima ina bukata in jita ta eh insha Allah amma har yanzu ban ba da fatawa sai na jiya da kullina insha Allah na'am wani ya rubuto yana ganin kasadin nan sai uku ga watan ɗai? Nam? wanga da aka ce za a gabatar ni kusan kilibin ma fahimci abin mana na ɗauki kai aka gayyata don gabatarwa ashe gayyata zuwa taro ne wo? wato game da shi wannan gayyata ran alhamis nan za a yinta a nuru ya kira ni su ina jin su suna da bayani game da haka nan malam nazir hatu da wanda ya ambata dai shi ya su sun kai studio su anno wanda nan gaba ma za a samu ci gaba na gayyatar manyan manyan malamai suna wasu programs a ciki to sai a kira malam nazir sai ya yi yayi sabta qur'ani gaba ɗaya qira'atan mujawwada akan riwaya qalun kuma aka mu manyan manyan malaman mu suka saurara suka yi gyare-gyare karshe aka da nuska jayyida mai kyau an kai ma dr sani abdullahi jos ya duba an kai ma malam bello na malam koyi shi ma ya saurara duka da an ka kai malamai karshe dai abin suka ya ba cewa ya yi da aka ce to ana son a yi lancin dinai to shi na sai aka sa lancin dinai za a yi shi a nan a machin institute da suka zaran alhamis din nan da suka sa kama da malam ya ba da sanarwa insha Allah na'am akan wannan yana cewa don Allah malam wasu ne suna son junansu to sai daga baya aka tuna da cewa mahaifiyar yaron ta shayar da yarinyar nono har na tsawon kwana uku a dalilin rasuwar mahaifiyar yarinyar to don Allah ina matsayin aurensu to kai fa kila ko ba haka hadisin ce ba an riga an gano shi kenan shi kenan babu aure ko miwa da ya kasance babu aure kauna taita ko ya taita kai fa kila eh ka saka hadisi ko cikin bukhari wanda an ka daura mai aure da wata sai da an ka daura aure sai wata tsohuwa ta tafi ta ya za su aurewa da kani ni na sha da su gaba daya yace ha ba tsohuwa ki tsoron Allah <laughs> ce kwana da gaskiyar tashi ya niga gari zuwa tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to kai faukar kila tunda da riga an faɗi ai shikenan babu aure ko da haka tunda an gano haka na aya ma arziki bai aure kauna ce ko ya ce ba ko sai bi da wata mata da yawa na'am akaramakalla wannan tambayar sa yana tambaya ne menene madogara akan motsa ɗan yatsa ɗaya a cikin tafiya da kuma daga fartuna sama kafin sallama sannan ko malam ni na kasance a duk lokacin da ban samu sallah bisa kafet ba ma'ana na samu wani ya ɗan raɓa ni akan dardumarsa to idan zan yi sujuda hannayena suna kan ƙasa idan an taso daga sujudar sai in kakkaɓe hannayena a kowace sujuda shin koyan hakan yana da laifi a shari'a to lalle ka sa wasa ciki ko ina ganin akwai wasa don kasa ai ba da ta ba ko ba haka ba kila fararen tuwaye ne da ka gudun su ɓaci amma babu wani abu game da haka nan bai kamata ya bane karshi game da wani yatsa aka dagawa ko ko ana kada yatsa eh ana kadawa idan an ka nuna ishara hadisin bukhari yushiru yake ce sannan hadisin abu dawuda yuharriku wasu sai su ce hadisan sun bugi juna ko ba haka ba a ce yushiru can sai a ce nan yuharriku sai ce hadisan sun bugi juna ko saboda haka so da yawa kamar irin wada wasu sun kai irin sayyid sabiq da sauransu sai suka dan rude su suka ce bari su na bukhari saboda bukhari as-sahul kutubun musannafa ko sai suka ce ishara akai sai da yawa malamai za ku suna bada wannan fatawa amma hakikatan kuskure na ishara bata saba mata hariki ba ishara ka mike shi duk in ka dunkule shaka ba kai ishara ba ishara yana nufin mike in ka mike summa yuharriku hadawa na sunnar biyun a hada sai abu eh, bukhari ya zo da dayat abu dawud ya zo da dayat sai ka hada hadisan yushiru wa yuharriku an gane wannan shine hada aljam'u baina na haka malamai suka hada daga cikin na gaba gabansu su Muhammad dina Albani haka ya hada ina jin da yake lokaci yayi a hakuri malam eh da yake mun sa da su dai na ma dan gota kadan sura kwata muka son wurin ka tashi ka mun sannan akwai wata sanarwa da aka kawo ta malawali sani birnin yaro muna tare da shi ne ina jin yanzu haka yana nan shi zai daura za a daura masa aure jibiran jimu'a. amma sai dai ba nan za a yi ba birnin yaro za a yi nan zamfara can za a yi zai da tare da malama sadiya abubakar to za a yi shi immediately bayan juma'a to da ga wanda ya sa Allah ya bashi dama to yana gaita duk dai wanda Allah ya sa ya samu iko ya tafi ina nufin kila ina jin kila an san shi Alhaji Lawali mai takalmi yana sai da takalmi sana'ar takalmi mafi yawa jama'a sun san shi kwarai da gaske to Allah ya sa albarka wannan auren wanda ya je yana zuwa zai yi tuntuɓa ko ya tuntuɓan ko ya tuntuɓai in ya san shi ya tuntuɓe shi in bai san shi bai tuntuɓan zan faɗa mai insha Allah babu wani abu eh. dama ita eh. Eh, shi babu wani abu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik